نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا باك أموال المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لو كده أزمين عشرين دهدو a jerin azumin mukan watan azumin ramadana na shekara ta 1437 a yau kuma darasinmu zai fara daga aya ta 100 aya ta 121 aya ta 121 a cikin suratu baha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأكلا منها فبدت لهما فوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم وعصى آدم ربه فغوى نعم الله تعالى يتيه Ba aka lamin ha? annabi adam da mata ta sahawa'u sai suka ce ha daga wannan bishiyar da Allah maɗaukakin sarki ya nuni gare ta wato ya ce wala ta ƙaraba hadhihi shajara wato duk lokacin da ake son a hana ka laifi sai aka ce kar ma ka kusa da laifin to ya fi ƙarfi wajen hana ka laifin fiye da a ce kar kai wannan laifin kun ga da Allah ta'ala yana son ya hana mu zina sai ya ce wala ta zina kar ma ku yi kusa me ya kusa da zina wato maganganun da za su iya jawo ka yi kalle-kallen da za su iya jawo ka yi kai kanka gurin da zai iya jawowa ka yi ire-iren waɗannan abubuwa su ne al'ikitirabu minar zina to kun gana Allah ta'ala sai ce da annabi adam wala ta ƙaraba habihi shajara kar ku kuskura ku zo ko da kusa da wannan bishiyar amma ban da wannan bishiyar ƙwaya ɗaya duk abin da kuke bukata a cikin gidan aljanna an amince mu ku ci to amma kar ku manta mun karanta ajiya fa waswasa lahum ash-shaytan shaytan yazo ya musu waswasi kuma waswasin Allah ya gaya mana me ya faɗa yace wato hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla wannan shine wasan da shaytan yayi wa annabi Adam da matarsa Hawwa ya rada musu cewa bana nuna muku wato ainihin wata bishiya wadda in an ci ba a mutuwa kuma za a samu mulkin da baya yankewa wa huma kamar yadda wata aya ta faɗa inni lakum laminan nasihin ya rantsa musu da Allah cewa nasiha yake musu alheri ne yake nufin su da shi to yanzu ne duk bayan wayannan sai Allah yake ga mana fa aka laminha sai annabi Adam da Hawwa'u suka ce daga wannan ainihin wato bishiya suka ci wannan bishiya wadda Allah ta'ala ya hana su na gaya mana ɗabi'ar fa wadda take idan abin nan fi masalakin ima ko fi masalakin tambi ko fi masalakin nusus fa ce asbabiyya fa aka lamin ha, sai suka ci wannan bishiya nan take me ya faru fa badad ma sau'atuhuma me yasa su ta bayyana saboda cin wannan bishiya da Allah ya hana su cinta suna ce tufafin da ke jikinsu ya faɗi ƙasa sai ga su tsirara babu komai a jikinsu fabadan lahu ma sau'atu ma wa tafiqa yahtifani alaihi ma min waraqil janna wa tafiqa sai suka fara tafiqa yana daga cikin af'alus shuru' idan ka fara wani abu sai a ce ainihin tsafika ko tsafaka wato ya fara yin kaza wa tsafika ai tsafika wato sai suka fara lillikawa kansu ganyen bishiyar gidan aljanna min warakil janna suna ɗauko ganyen gidan aljanna suna ɓoye al'aurarsu ma'ana suna rufewa saboda ɗan adam baya son a ga al'aurarsa ko shi kansa baya son ya ga al'aurarsa a bainar jama'a balle kuma a ce wani yana ganinsa wannan yana ɓata masa rai wani yana bakanta wa dan adam rai a ce an ga al'aurarsa da haka gudun kar a gani sai suka tafi suna liƙa ganyen bishiya suna ainihin wato ɓoye su don kar a gani wata bi ƙaya hasban alaihi mamin warakar janna shine Allah ta'ala ke cewa wa asa adamu rabbahu fagawa adamu ya saba wa ubangijinsa fagawa ai fa an tariq an tariqi sawab sai ya bauɗe daga ainihin hanya ta wato ta daidai domin idan Allah ya ce karkai in kai wannan abin da Allah ya ce karkai yi da'a ko yi sabo an yi sabo mun gani balo-balo a cikin alkur'ani wannan ayoyin da muke karantawa Allah ta'ala ya ce da annabi Adam wala ta karaba hadhihi shayra haka ne to yanzu kuma Allah yana gaya mana a dai cikin waɗannan ayoyi fa akala minha suka ci daga wannan bishiya an samu sabawa ko ba a samu ba an samu saba umarnin da Allah ta'ala yi game da cin wannan wato ainihin bishiya to kuma dama sabo kullum shine sanadin mushkila da kaga kanka a cikin damuwa saban Allah kai kila baka san kayi ba kila ka sani suna yin wannan sabo sai ga su tsirara wa dafi daya tiban alaihi mamin wa rikar janna shine Allah ta'ala ke cewa asa adam rabbahu fagawa annabi adam ya sabawa umarnin da ko in ce adam ya sabawa umarnin da Allah ta'ala ya bashi fagawa ay fadalla an tariqi sawab sai ya bauce bauce ko ya kauce daga hanya ta daidai to sai aka yi yaya ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى sai Allah ta'ala ya ce ثم اجتباه ربه bayan wannan duk abin ya faru Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam zuwa duniya sai kuma daga baya bayan abkuwar wannan Allah ta'ala sai ya ce sun maji tabahu rabbuhu Allah da ya yawa laifin kuma sai ya zaɓe shi ya mai da shi ɗaya daga cikin zaɓaɓɓansa wata ba alaihi ya yafe masa laifin da ya masa akwai wani mai sauran magana kuma wa aka yi wa laifin to ya ce ya yafe da Allah ba wai Allah ba ko ɗan adam ne aka yi wa laifi ya ce shi ya yafa laifin kai zai ka tafi ka je ka kai kara ko ka ce baka yadda ba to wanda aka yi wa laifin ya ce ya yafe ba ta ba alaihi ba tsaya nan ba wahadahu ma'ana wahada sai shiryar kuma da annabi adam din zuwa ga ainihin tafarki na daidai wanda ba zai kare masa laifi ba akwai gatan da ya wuce wannan babu ta ba alaihi wahada wannan duka uwa su annabawa gaba ɗayansu ma'asumai ne daga ran da mutum ya zama annabi to ba ka ƙara ganin babban laifi a wajensa yan ku ga wani abu ya faru wanda za a iya cewa laifi to ya yi shi ne ƙarƙashin fassara fassara ya yi wa wani abu wanda ba haka fassara take ba a wajen ubangiji amma da gangan ba zai ba kamar yadda Allah ta'ala ke cewa abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru aw dhikra amma man istaghna fa anta anhu kun ga anan Allah ta'ala yana cewa ya yankwana fuska ya ainihin wato ya hada fuska saboda makaho ya zo masa abasa wata walla ya hada fuska ya juya baya ya kau da kai an ja awul ama saboda makaho ya zo masa wa ma yudrika la'allahu yazakka me ya sanar da kai kila ya zo ne tana yi wa zuwan nan nasa ya zo ne ya tsarkaka ya zo ne ya samu karuwa daga abin da zai raba shi da kuskure ko laifi amma man istaghna wancan kuma da ya wadatu ba ruwan shi da kai ba ruwan shi da alkur'anin da ka zo da shi baya son sa baya son ka fa anta anhu talaha kai kuma shi kake bi kana lalashin sa yazo ya karbi shirya kun ga anan idan mutum ya garajin fassara wannan sai ya ce annabi ya yi laifi anan abin da yake faruwa shi dai wannan bawan Allah da ya zo makaho ne makaho ne annabi sallallahu alaihi wa sallama a daidai wannan lokacin da wannan bawan Allah makaho ya zo annabi yana cikin tattaunawa da manyan ƙurayshawa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ganin yayo gangara yana ganin saura kiris su karɓi addini shi wannan bawan Allah sai ya taho yana cewa ya wane allimni mimma allamaka Allah na zo ka ilmantar da ni daga cikin abin da Allah ya sanar da kai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai bai kula shi ba yana nufin sai ya gama tattaunawa da yake da waɗannan sanai ya je saurare shi duk Allah a nan wanda ya zo ya tarar da kai kana cikin wata tattaunawa da wani ya yi katsalandan ya shiga cikin maganar bai bari kun gama ba da kai da kaki sauraron sa sai ka gama da wannan da shi da ya ainihin wato kasa a kurin ka gama ka zo ka saurare shi in akwai laifi waye mai laifin Ƙila ka ce to ai makaho ne makaho ai gani ne ba yi amma baya ji ai yana jin tattaunawa da ake yi saboda haka nan amma farko farkon addini ne idan aka bar wannan abin ya tafi a haka sai waɗansu su ce kun gani ba ai addinin baya girmama talaka addini ne ba a girmama kowa ba a sauraron kowa sai manya kun manta abin da muka karanta a kwanan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayoyin da muka karanta kwanan a gurwa bai fi shekaran jiya ba nake tsammani Allah yana bayani akan idza idza idza idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allahu lakum annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune da talakawan sahabbai a sufa gurin da talakawan sahabbai suke zama sahabban nan da suke saboda talauci a masallaci suke kwana annabi ya je wajen su ya zauna to sai ga waɗansu bayan Allah su ma sahabban ne amma kuma ahalu badar ne kun san kuma matsayin ahalu badar a musulunci ba karami ne. manzo Allah ya ce Allah ya kalli ahalu badar ya ce ku je daga yau duk abin da kuka dama ku aikata na yafe muku ko me za ku yi ku je ku yi ta yi ifa aluma badalakum faqad gafartu lakum amma da yake ba mutanen yanzu bane ba su je sun yi abin da suka ba wanda ya ƙara sabon Allah yana sanar daga wannan rana har ya mutu ibada da suke basu fasa ba laifi basu ƙara yinsa ba da Allah yanzu idan kai ka samu wani wanda yake ka gaskata shi zai faɗa maka abin da Allah ya ce ya ce wannan aikin da kai Allah ya ce daga yau je ka yi abin da ka ga dama alarin mai za'a sai da sai to yanzu ba a ce ma an mana garantin bai a ƙarki ba wai garantin Allah ko manzo ba ku duba waɗanda suka riki wani addini da ake cewa an musu garanti an ɗauke musu tambayan ma da za a yi musu a an ɗauke musu ku kalli abin da yake faruwa to na manzan Allah ya buɗe baki ya ce Allah ya ce in gaya muku daga yau duk abin da kuka dama ku je ku yi an yafe muku to irin waɗannan bayan Allah ahlul badar annabi yana ba su girma saboda Allah ma yana girma su sai ga wasu tawaga ta zo daga cikin irinsu suka zo suke wa manzon Allah sallama annabi ya karba suka yi wa sauran mutanen da ke gudun sallama suka karba suka ci gaba da tsayawa kan kafafuwansu aka rasa wanda zai ɗan buɗa musu ma samu zauna kuma ba wani gurin da ya rage in ba samu aka aka dan buɗa musu ba kowa ya zauna me ya dalilin waɗanda suka ki zama ba wanda yake so ya matsa daga kusa da manzon Allah to da annabi ya ga wannan sai ce wani kai tashi kai wani tashi kai ma tashi duk sai da ya tada mutane gwargwadon adadin waɗannan da suke a tsaye sai ce ku zauna kowanne an ce tashi sai a ce kai zauna kai tashi sai a ce kai zauna kai tashi sai a ce kai zauna sai da aka zaunar da waɗannan bayan Allah shi ke nan fa sai munafukai suka samu abin yi kun gani ko mutane saboda suna son kusanci da annabinsu sun zo tun da sassafe waɗannan sai da suka ga dama yanzu suka zo amma kun ga saboda ba kowa bane su saboda talakawa ne ku duba da an tattashe su bayan Allah aka yi amfani da wannan damar aka yi kokarin a zuga waɗannan bayan Allah an wulakanta su sai Allah ta sai manzon Allah ya ce Allah ya sanya Allah ya yi albarka ga wanda ya ga dan uwansa yana buƙatar samun guri ya buɗa masa daga nan kuma shi kenan da wanda ake so a ziga din da wanda ake son a ziga saboda zuwan su sai suka zama ba abin da suke sai kauna junan su su sahabbai ba ka iya ziga su in dai akan manzo Allah ne yasa aka yi wani abu wai ran ya baci a ba dai sahabi ba ba dai sahabi ba to shine nan wato ainihin miki karanta ne ma A bata wata walla kun ga wannan ba laifi ba ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi fassara yi a matsayinsa na wanda ba shine Allah ba yana tunanin waɗannan mutanen akwai yana ga alama alama sun kusan shiriwa amma shi Allah da yake shine Allah masanin gaibu shi ya san waɗannan mutane ba da gaske suke bai bogi ne ba za su shiryu ba annabi ya san gaibu ne bai sani ba da haka ne idan ya mai da hankalinsa bisa tsammanin da yake yi za su shiryu ya yi laifi bai yi laifi ba to irin waɗannan su ne ainihin abin da ake kalla wani sai ce ya annabawa suna laifi ba laifi ba ne annabi ba zai domin idan mai neman gaskiya ya zo kake saurararsa saboda kana mu'amala da wani mutum saboda yana da kuɗi laifi ne ko ba laifi ba annabi ba zai wannan ba haka kuma ko da as-sagair ko as-sagair din ma kala kala ne akwai as-sagairul khissa a kananan laifin ma akwai na wulakanci wanda akwai wulakanta a cikin sa kamar a ce mutum ya saci loma tuwo loma daya barawo barawo me yasa ta loma tuwo kaga wannan ai laifi ne ko amma dai ai akwai wulakanta a ciki to ko da irin wannan din ko wanda suka fi wannan annabawa Allah ubangiji ya sanya su ma'asumai ne duk inda kaga za a ce wannan abin yayi wani abu mai kama da laifi fassara ce lokacin da aka kamo aka kamo fansar yakin badar annabi ya nemi shawarar sahabbansa sayyidina umar ya ce ya rasulullahi ka ba mu dama kawai mu giggirbe kansu sun dade suna cutar da addinin musulunci yau mun samu dama a kansu mu su kawai dan wanda yake son ma ya yi wa musulunci wargi nan gaba ya san magana babu wargi a cikinta ya ce ya bakar kai kuma kake gani ya ce ya rasulullahi yan uwanka ne danginka ne me yiwa ne Allah subhanahu ta'ala idan suka ga karamcin da ka yi musu tana yi wa Allah ya fitar da wani na kirki daga tsatsansu su ɗin ma suna iya musulunta ni ina ba da shawarar a karɓi fansa kowanne ya fanshi kansa abinda muka karɓa daga gare su sai mu ƙara ƙarfi tunda akwai mabukata da yawa a cikinmu su kuma sai su ga an masa afuwa wannan afuwar tana iya sauya zuciyarsu sai mu ci riba biyu annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya karkata kan shawarar sai na abubakar domin a lokacin nan annabi ba ya da wani nasti a gabansa wanda Allah ya ce kar a yi haka babu wani nasti a gabansa idan ya yi hadin kansa tunda akwai aya da ta ce wato ainihin abin da ya gani ya sa'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul annabi idan ya kalli irin waɗannan ayoyin yana ganin abin an bar masa ya duba ya ga abin da zai abin da ya zaba yayi sai ya zabi wannan yayi laifi bai laifi ba ala kulli halin wato annabawa wato ainihin ba sa yin laifi in ka ga laifi ya bayyana daga annabawa to fassara ce wani sai ya ɗauka laifi ne amma da ka bi abin diddigi irin yadda muka bi magana a basa wata walla din nan muka ga magana asira badar din nan da sauran abubuwa haka za ka sami abin da ake kira laifin annabi kamar yanzu annabi ibrahim ya zo gaban ainihin mugun sarki sarkin nan yana ƙwace wa mutane matansu idan ya tabbata wannan yarkace ce ko matarka ce dan a gwada maka fin karfi sai a ce an kwaci amma an kace yar uwa ka ce sai ya kyale ka sai ya kyale ka da sai ya gaya mata sai ce in ya tambaye ki ki ce yar uwa ta ce ki ita musulma ce shi musulmi ne yar ta ce a musulunci ko ba yar uwarsa a musulunci ba idan ya ce ki ce yar uwa ta ce ki yayi ƙarya bai ƙarya ba wajen da ya sassara gumaka bayan masu gumakan sun tafi can sharholiyarsu sai ya zo ya biya ya sassare su ya da yasu sai ya ɗauki gatarin ya rataya wa babban man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin zalimin sami'na fatan yuqalu yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim fatu bi ala ayunin nas la'allahum yashadun qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai ne kai wa gumakan mu haka ya kai ibrahim qala sai annabi ibrahim ya ce bal fa'alahu eh ya aikata kabiruhum hada bal fa'alahu bari eh ya aikata din ibrahim din shi ya aikata kabiru ma da wannan kuma shine babban su su kuma kan ku. Ku gane ko ba shine babban ba fasaluhum in kanu yadda gona ku tambaye su in ƙarya ne musu duk irin wayannan abubuwan kan nutsu in ba da ya kama matsu kana son sai ka kama mutanen kirki da laifi ba za ka ga akwai mafita amma kai ne kake garaje saboda kai a cikin zuciyarka kana son a aibata manyan mutane Allah ya kiyaye mu saboda haka nan annabi adam kamar yadda muka faɗa ko da a ce wato wannan abin nan ɗin ko ma me ya faru mun gaya muku a daidai lokacin da wannan abu ya faru shi ba annabi ba ba annabi ba ne domin bayan an yi wannan abu ya faru ne Allah ya ce sun maji tabahu rabbuhu ba alaihi wahada daga baya ne Allah ya zabe shi mai da shi annabi bayan wannan abin ya faru kenan lokacin da abin ya faru ba annabi bane shi Allah ya sa mu dace na'am قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى نعم سألت على قال اهبطا منها جميعا sai Allah ya ce to ku biyan gaba ɗaya ku fita ku sauka daga cikinta cikin me daga cikin gidan aljanna duk ku fita ku biyan jami'an baki ɗaya ba'dukum li ba'din adu daga yau sashen ku zuwa sashe za ku kasance maƙiya juna to ebe ɗaɗin nan zamiri ne alifin tasniya ne dawa dawa ake waɗansu malamai suka ce da annabi adamu da hawa'u to amma kuma an ce babu kuma li ba'din adu e yan adam ɗin a cikinsu su za a samu wannan yana kin wannan daga baya a fassara waɗannan malaman idan an ce annabi adamu da hawa'u ne wasu ka ce a'a shaidan da shi da annabi adam ku sauka ku fita za ku zauna a duniya sashen kuna kin sashe wannan yana kin wannan wannan yana kin wannan shedan yana kin dan adam dan adam yana kin shedan an gane ko to wannan 'yan wa idan mun duba a wani gudun Allah ta'ala maimakon ya ce eh, bi tsamin ha jami'a sai ya ce ibi eh, kun ga annan an kawo jami'i ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin wani gurin Allah ta'ala ce qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan ko fala khawfun alaihim wa lahum yazanuna sai suka ce to wannan zamirin dawa dawa dawa dawa ake saboda wannan lamiri ne jami'i ba ta sunya bane ba mutum biyu bane kace to mutum hudu ake mutum hudu ake nabi da annabi adam da shaidan da hawa'u da macijiya me ya kawo zancen macijiya kuma a ciki suka ce ai a wannan labarin ba suka ce ai wato shi shaidan lokacin da yake son ya je ya fatar da annabi adam bayan shi an ƙarga an kore shi to yana son ya dawo ya barna ya fatar da annabi adam sai ta roƙon sauran halittu su ba shi dama ya shiga cikinsu su haɗiye shi su shigo gidan aljanna don su ba shi dama ya zo ya wannan aiki na banna wannan yaƙi wannan yaƙi sai macijiya ta ce zo sai ta haɗiye shi wai sai ta shigo gidan aljanna da ta shigo sai ta amayar da shi shi kenan wannan ne dalilin da ya sa wato Allah ya la'anci macijiya kuma shi ke nan ya umarnin duk inda aka ganta a kashe kaga daga jin wannan tatsuniya ce domin wannan abin da ake cewa tun da Allah ya kori shaidan bari a yi wa Allah dabara a shigo ta wata hanya shine sai a shiga cikin cikin abin na macijiya kuma shi ke nan sai a shigo idan har Allah ta'ala baya son a shiga an gane ko ai ba zai yi a shigo ba sannan idan ma ko ta wace hanya ce shaidan ya dawo in ya shiga gidan aljanna ai ba shiga ba ce irin ta karama irin yadda Allah ta'ala yake shigar da yan gidan aljanna udkhuluha bi salamin aminin abinda Allah ta'ala yake cewa fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'anati ila yawmiddin shi an kore shi yana tsinanne dan aljanna zai shiga aljanna bi salamin amini cin aminci to duk wannan labari amma dai a ƙarƙashin wannan yan uwa wato kasancewar an ambaci macijiya kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin ingantaccen hadisin da imam muslim da imam bukhari suka ruwaito annabi ya yi izini a kashe ta to ya kamata mu ɗan ainihin wato ga abinda addinin musulunci ya ce dangane da mu'amalar mutane da maciji wato na farko dai wannan labari na cewa shaidan ya zo maciji ya ta haɗiye shi ya samu ya shigo don ya samu ya ɓatar da annabi adam mun faɗa cewa wannan labari bai inganta ba an gane ko sannan kuma daga cikin ayar ma akwai abin da ke nufin ba yanda za a ce wannan ayar tana domin abin da Allah ta'ala ce fa in ma ya tiyannakum min yudam ai kai faɗa daga baya ko idan shari'a ta zo muku daga gare ni to ya za a shari'a ta zo wa maciji shari'ar da aka aiko mana har da macizai mutane ne da aljanu an gane ko to saboda haka malaman tafsiri suna ambatar wannan waɗansu za ku karanta a cikin tafsirinsu suna cewa wa annaha hayyatun kanat zata qawa'im arba'a tana da kababuwa guda hudu min ahsani dabbatin khalaqa halla da maciji yana da kaba hudu kuma dabba ce wato mai kyan halitta a asali wa anna iblisa dakhala fi famiha cewa wai shedan ya shiga cikin bakinta fa adkhalahu aljanna sai ya shigar da shi gidan aljanna fawaswasa li adam sai ya zo ainihin wato yayi waswasi ga annabi adam wa hawa da ainihin hawa'u ba'da an arada nafsahu ala kasirin min ad-dawabi falam yadkhilhu bayan ya gabatar da ya roki wannan dabba wannan dabba wannan dabba da ya roke su da Allah ku haɗiye ni ku shiga da ni sun ki sai ya zo miciji abin nan ya zo abin nan fa ahaba fa uhbida huwa wa ila al-ardi sai aka saukar da shi zuwa ƙasa wa lu'inat kuma aka tsine mata hiya wa ruddat qawa'imuha fi jawfiha kuma sai aka mai da kafafuwanta a cikin cikinta wa ju'ilat al-adawa bainaha wa baina bani adam aka sanya gaba tsakanin su da yan adam wale zalika umiru bi qatliha dan haka ne aka umarce su su yan adam su kashe to sai imam al-qurtubi ya ambaci a wannan munasabar sai a cikin inda yake tafsirin wannan sai ya fasara sai ya ambaci wannan ya ambaci hukunce-hukunce na ainihin macizai zakara an sakina bintul ja'ad sakina bintul ja'ad suna ne na wata mata sakina bintul ja'ad sunan babanta kenan annaha rawat an surayya sun ai ta ruwaito daga surayya bint nabahan al-ghanawiyya annaha ita ainihin wato asrayya bintu na Bahan al-ghanawiyya annaha sami'at an nabiya sallallahu alaihi wasallama ta ji manzon Allah ya amuru bi qatlil hayyat yana umarnin lalle a kashe macizai sagira wa kabiriha da kananan su da manyan su aswadiha wa abyadiha da balalan da bakakensu duk annabi ya ce a kashe su wa yurghibu fi zalika ta ji shi yana kwadaitarwa lalle ayi haka thumma zakara an ibn jurayj an amr ibn dinar an abi ubaida ibn abdullah ibn mas'ud hadisan sai ta ambaci wani hadisi wanda aka samo daga abdullah ibn mas'ud annan nabiyya sallallahu alaihi wa wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amara ashabahu bi qatl hayya wato manzon Allah yayi umarnin a kashe wata macijiya fasabaqatuhum ila hujriya ila hujriya sai ita macijiyar da aka ce a kashe sai ta tsere ta riga su ta je ta shiga rami fa amara an yudra an mu alaiha nar alaiha nar sai annabi ya ce ku banka wuta a ramu to iya wannan hadisin wanda ake cewa annabi ya bada umarnin a banka wuta a ramin maciji wannan iya yanzu wannan hadisin bai inganta ba la yu'azzibu bin nari illa rabbun nar azaba da wuta ba a yin ta ba a yin azaba da wuta ba wanda ya halatta azaba da wuta sai ubangijin wuta wa zakara an ulama'il Malikiya shi malam qurtubi wani shi ma ba malike ne sai ya ambaci bayani daga malaman malikiya annahum khassasu bi zalika nahi an al-ihraq bin nar sun ce amma sun yadda a kashe amma banda konawa da wuta wa an an yu'azzaba ahadun bi azabillah ba wanda ya halatta a yi masa azaba irin azabar da Allah shi kadai ne yake yi wa mutane irinta ثم ذكر ثم ذكر عن ابراهيم النخعي sai ya ambaci labari daga naka'i annahu kariha an yi raga al'aqrab bin nari shi mana annaka'i yana kyama kuma baya son ya ga ko yana hana a ƙona kunama da wuta wa ƙala huwa musula wannan ainihin wato musula ne musula shine mutum wato ainihin idan ka kashe abokin gabanka ka yanke hancinsa ka yanke kunnensa ka kwakwale idansa ka yi ka bata ka bata shi kamar yadda hindu ta yi wa ainihin hamza dan abdul muttalib Allah ya dai su baki da wa ajaba an dalika bi annahu yahtamilu annahu lam yablughu al-khabaru al-madhkuru sai ce to kila wannan labarin hanin in har an kona ta din to duk wanda ya haka din to labarin hannun bai zo masa ba ko kuma shi an naka'i shi ne da yake hana a ƙona wannan da wuta sai yake cewa ƙila labarin an yi izinin a iya ƙona su ɗin bai zo masa ba to kamar yadda ya gabata labarin cewa annabi ya ce a ƙona bai zo ba wato bai inganta ba ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود الثابت في الصحيحين wanda ya tabbata a cikin Buhari da Muslim kala Abdullahi dan Mas'ud ce. kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna tare da manzon Allah fi gharin a wani kogo wa qad urfa a lokacin na Allah ya sauka masa da wannan aya ko wannan sura wal mursalati urfa na nahnu na'khudha min fihi tan. muna koyan wannan sura ɗanyarta wato tana fresh ɗinta a lokacin da aka ana saukan masa yana koya mana bata ma gama bushewa ba iz kharajat alaina hayyatun kawai muna cin wannan kogo sai muka ga maciji ya fito faƙala sai manzo Allah ya ce uqtuluha uqtuluha ku kashe ta fa batadarnaha sai muka yi kanta li naqtula adam mu kashe ta fa sabaqatna sai ta tsere mana fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya ce wa qaha Allah sharrakum kama waqakum sharra wannan hadisi yana a cikin Buhari da Muslim ita Allah ya tsare ta daga sharrin ku ma'ana sharrin su anan kisan da suka yi nufin su yi ko kuma Allah ya tsare ku daga sharrin ta. domin maciji yana da shari ko baya da shi yana da shi Allah ya tsare ko ko abin nan falam yudram naran da ta gudu ta shiga kogo annabi bai ce ku sa wuta a kogon ba wala hatala fi qataliha bai mai wani kokarin a tono ta daga ramin dole sai an kashe ta annabi bari an yi wannan ba wa ajaba an zalika bi annahu yahtamilu annahu lam yajid naran masu nacewa cewa ya halatta a kona maciji da wuta suka ce abin da ya sa kila ba su samu wutar ne a lokacin nan to amma dai mu rike magana da muka faɗa ta farko annabi ya yi hani a kona wani mutum da wuta da sunan ana masa azaba aw lam yakun lam yakun al-juhru bi hayatin yuntafa bin nari hunaka ko kuma lamun rami ne wanda ba za a iya sa wuta ba wuta ba za ta iya shiga cikin ramin ba duka dai wannan yana koma zuwa ga abin nan ma'adarar dukhan wa adam yasulihi ila alhaya tare cewa hayakin zai damu mutane ba kuma tare da wutar ta je ta sami ainihin wannan macijiya ba Sun ثم irshadi, ila الأمر بقتل الهيات من الإرشاد إلى Wato المضرة المخوفة dawo aka ce a kashe macizai? Ya ce saboda a guje ko a ije wa kai wato cutar wasu Wanda ake ainihin tsoro shine dafin nan nasu sun mazakar annal amra bi qatl hayya amun fi wa'i anwa'iha sannan imam al ya ce umarnin da aka bayar cewa a kashe macizai ba wani kala da aka ware kowanne ya cancanci ainihin wato a kashe shi yan kana gaira hayatul buyut amma da sharadin kada ya zama macijin gida akwai macizai da ake samu a gida idan ka ga maciji a gidanka menene umarnin da manzon Allah ya baka kafin ka kai ga kashe shi so sai ka tsaya ka bi umarnin thumma zakara fi ma kharrajahu abu dawud min hadisi abdullahi ibn mas'ud uqtulul hayyata kullahunna kowace kala ta maciji annabi ya ce ku kashe ta faman khafa wanna duk wanda ya ji tsoron daukan fansarsu kana jin tsoron ko in ka kashe wai za su zo su dauki fansa falaisa minni annabi ce to wannan baya tare da ni baya tare da ni thumma zakara anna hayatal buyuti la tuqtalu hatta tuqdanu thalathata ayyam amma macijin gida wannan umarnin da aka bayar aka ce maciji kowane iri macijin gona macijin bayan gari macijin cikin saura macijin cikin daji shi aka ce ayi wannan amma macijin da aka gani a cikin gida to a nemi izininsa ma'ana a ainihin wato bashi notice na kwana uku a yi masa wa'azi kamar yadda mu gani a cikin hadisi ka ji tsoron Allah ka bar gidan nan <laughs> wato wannan ya tuna min wata rana mun je wa'azi Benue mun yi wa'azi an yi wa'azi an tashi malama mar kabiru gombe ya yi hau kan mimbari ya yi caji ya yi caji an yi kabbara yana zuwa ya buɗe ɗakinsa sai ya samu wata shirgegiyar macijiya a kan gadansa ba fa macijiya irin jibgegiyar kasan nan sai ya same ta kawai ta kaɗan da ne ta fito da kanta a kuma hotel ba ga ta nan kawai tana jira kuma ka san wani abu ba wuta lokacin an dauke wuta to amma yana da irin da din ta jikin abin nan sai ya haska ya ganta sai ya dawo to yi laifi ya kira muka zo muka ga shirgege muci ga ta nan aka je aka gaya wa su masu hotel su ka sai suka yi ta murna suka zo suka yi abin nan suka hada karfi suka kama ta suka yanka su sun samu nama to abin da zai baka mamaki ɗakin nan a kulle yake ta ina ta samu ta shiga ta ban ɗaki ta cikin masai aljana ce wallahu alamu malam mamar kabiru bayan an gama komai ya je ya kulle ɗaki ta a kan gadan alaran man kai ne za ku a daki muka yi muka yi da shi a canja masa daki ya ce kai ku bani Allah Ya zai kare wallahi ya kulle dakin sa ya ta bacci ba mu da ya samu nutsuwa ba yadda muka zo muka kwankwasa ba muka ji ya bude muka ce to yana nan anan nan bi ne wallahi to idan aka ga ji a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta tu'zana salasata ayyam sai an masa wa'azi an abin nan dinsa sai ya ce inna bil madinati jinnan akwai waɗansu aljanu a madina kada aslamu sun riga sun musulunta fa idza ra'aytu minhum shay'an idan ku ga wani daga cikin su ko ga wani abu daga cikin su domin galibi irin wannan suka zama aljanu ne fa azinuhu thalatha ayyam ku bashi notice na kwana uku ku nemi ya bar gidan nan da kwana uku gobe ma an kun gashi ku ce mun gaya maka baka bar gidan nan in ɗaki na ka ce sun ma zakara annabi na ulama ya kasta zalika bilmadina to jin cewa annabi ya ce inna bilmadinati jinnan akwai waɗansu aljannu a madina sai waɗansu malamai suka ce to wannan a madina ne kawai ake samun irin waɗannan suka ce wannan hukunci ya shafi madina ne duna gairi ya ban da wani inna bil madinati jinna kada aslamu a madina akwai wasu aljanu wanda su sun musulunta Kalu wala na alamu hal aslama min jinni ghairi al madina ahadun am la to aljannun da ba na madina ba mu ba san gaibu ba shin su ma sun musulunta ko a'a ba mu sani ba qalahu ibnu nafi thumma zakara an malik an nahya an qatl jinanil buyuti fi jami'il bilad imam malik sai ya ce hani ya tabbata kuma dole a tsaya akan wannan hani da ya tabbata al'abin macizan gida kar a kashe su na annahu an qatal jinanil buyuti aljannun gida nam an hana ainihin wato a kashe su sun maƙala wa huwa sahihu wannan ije magana ingantacciya لأن الله عز وجل قال سبحان الله مدعوك سنركياتي وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما هضروه قالوا أنصتوا وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني داء الجن wani mai kira wanda aljannu suka aiko ya kira ni ya zo min fa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da wanda aka aiko ya kiran nawa waɗanda suka zo su kira ni sai muka tafi tare fa qara'tu alaihim alquran da na je gurin waɗanda suka kira na sai na karanta musu alqur'ani wa fi sa'aluhu zada sai suka tambaye shi dan taimaka musu dan abin da za su yi guzuri wa kanu min jinnil jazira aljannun ainin jazira laraba ne wa sayati wato wannan zai ambace shi nan gaba thumma qala rawal a'imma an abi sa'ibi maula hisham ibnu zahra annahu dakhala dakhala ala abi sa'id al-khudri bi baiti ya shiga wajen abu sa'id al-khudri a gidansa qala fa wajadtuhu yusalli sai na samu abu sa'id yana sallah fajalastu antazirhu sai na zauna ina sauraron ya ida da sallah hatta ya qadiya salatahu har sai ya gama sallarsa fa sami'tu tahrikan fi arajin nahiyatil baiti sai na ji motsi a wajejen ginshikan wannan gida wato amud shine kamar irin wannan fuloli wanda ake da itace sai na ji dan motsi a wajen waɗannan arajinul bait din ko kuma ainihin wato a jikin rufin rufin ɗakin sai ya jiyo ainihin abin nan faltafattu sai na waiwaya wajen da na ji motsin fa idza hayyatun kawai sai na ga wata ya katuwa fa wasabtu sai na afka mata li'aqatulaha dan in kashe ta shi kuma yana sallah wanda na je wajensa abu sa'id al-khudri yana sallah fa ashara ilayya sai min nuni yana sallah an ijlis sai nuna mai in zauna fajalasu sai na zauna falan man sarafa yayin da ya idar da sallah sai ya juyo ashara ila baitin fiddari sai nuna min wani gida a cikin wato wani daki a cikin gidan fa qala sai ya ce atara hadal bait kaga wannan dakin fa qultu na'am nace eh qala kana fihi fatan minna akwai wani yaro matashi hadisi adam bi urus wato ainihin yayi aure amaryarsa ta tare kwanan nan to wannan abin idan kai kokarin kokawa da macijin nan binta zaka dan tayar masa da hankali yana can tare da amarya karka to kana da an da ango suka ji ana wayo Allah maciji wayo Allah maciji aka a hankali zai tashi ko to ba ma son ka tayar masa da hankali kyale shi da amaryarsa ƙara fa nama a rasulillah sallallahu alaihi wasallama sai muka fita tare da manzon Allah ilal al khandaq zuwa khandaq wannan ganuwa fa zalikal zalika fata to wannan yaron nan wanda yake ainihin abin nan eh, ya yi aure bai daɗe ba yasta azina rasulullah sallama bi an safin nahari yana neman izini wajen manzon Allah ta tsakiyar rana fa yarju ila ahli yana son ya koma wajen amaryarsa fasta azanahu yawman dama bisa al'ada in rana ta yi shi wannan saurayi yana zuwa ya nemi izinin manzon Allah ya je gida ya dan gano amarya ya dawo fasta azanahu yawman to wata rana sai ya tambayi manzon Allah izini yana son ya je qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khud alayka silahaka kaga dauki makamanka ka rike fa inni akhsha alayka quraiza yahudawan banu quraiza shedanu ne ina jiya maka tsoron kansa same ka ba makami sai maka illa dauki makamanka ka rike ka tafi a shirye fa akhadha ar-rajul silahu wannan bawan Allah sai ya dauki ainihin wato makamansa sun maraja ya koma fa idan mar'atu bainal babaini qa'imatan yana zuwa sai ya ga matarsa a tsaye a bakin kofa ta fito daga gida ta tsaye a kofa sai ya tsammaci ko wani kwarto ne ya zo masa fa'ahawa ilaiha bin rumhi sai ya kanta da ainihin wancan wannan wani wani mashi liya ana habihi lokacin bai gane matarsa bace sai ya kanta da mashi zai taka mata ya dauka wani kwarto ne ya zo zai shiga masa gida wa asabatu ghaira wato kishi ya motsa mata fa qalat lahu kafin ya kai gare ta zai ukufuf alayka rumaka kame mashinka wadkhul baitaka wadkhul albayta shiga gidan hatta tanzura ma man ladhi akhrajani shiga gidan kaga abin da ya koro ni waje fa dakhala sai ya shiga gida fa idza bi hayyatin azimatin tawya ala alfirash sai ya ga wata jibgiyar macijiya ta kanan naɗe a kan tabar masa fa'awa ilaiha bin rumhi fanta zama ya yi kanta da ainihin wato wannan eh, takobi sai ya kanan naɗe ta sun makaraja fara ka zahu fiddari sai ta ainihin make shi fattara bat ta ainihin wato ta mummurɗe shi ma'ana ta kanan naɗe shi ya kai mata sara sai ta kanan naɗe shi ta murɗe ta ya shi kama ya diri ya ce bai sani ba Ayyuhu ayyuhuma kana a mautan alhayyatu amil fata shi ya cike ta ita kuma ta kanan naɗe shi ta ya shi sai ce ban san a cikinsu wa ya fi riga mutuwa ba shi yaron nan matashi ko kuwa ita mace dukan sun mutu amma wa ya riga mutu ya ce ban sani ba ala faji ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka zo wajen manzon Allah fa zakarna zalika lahu muka ambata masa abin da ya faru wa qulna ud'u Allah an yahi an yuhi lana ya manzon Allah yi mana addu'a wannan bawan Allah wannan saurayi Allah ya raya mana shi qala fa qala sai manzon Allah ya ce istaghfiru li akhikum istaghfiru li akhikum me kenan ya mutu kawai ku nema dan uwanku gafara sun قال sai ya ce في جنة قد jinnan qad aslamu akwai asu aljanu a madina sun riga sun musulunta fa idza ra'aytum minhum shay'an idan kun ga wani abu daga cikin su fa azinuhu thalathata ayyam to kafin ku ce za ku kashe shi ku bashi ainihin wato dama ku ainihin wato yi masa wa'azi ya bar gidan kwana uku fa in badalakum ba'da zalika idan kuka ganshi bayan kwana uku bayan kun gargaɗe shi bar gidan bayan kwana uku gan shi to ba ba irin wanda suka musuluntan bane ku gaje shi fa inna ma huwa shaytanu shaytan ne mun ji wannan wa fi tariqin ukhra fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna li hadhihi albuyut awamir waɗannan gidajen gidajen mu da muke kwana akwai awamir a cikin su menene awamir? alhayyatu lati takunu fil baiti macizan gida su ake kira awamir me yasa ake kiran su awamir waɗansu malamai suka ce li annaha amru tawilan suna rayuwa mai tsawo su dade a raye ba su mutu ba an gane ko fa idza ra'aytum shay'an minhum idan kuka irin wannan fa alaiha ku ɗan ainihin wato razana su ku yi ƙoƙarin kore su talatata ayyam ku nuna kuna son su bar gidan ma'ana ku ɗauko wani makami ko ku ɗauko abin da ne ba kashewa ba ai kokarin dai korar su fa in za ba in ya tafi to na kirki ne wa illa in ku yaki tafiya da ku kashe shi fa innahu kafirun lalle wannan aljanni ne kuma kafiri wa qala lahum idhabu fadfanu sahibakum ku je ku binne dan uwanku ya riga ya mutu sun maƙala imam al-qurtubi yace sai yace qala ulama'una rahmatullahi alaihim malaman mu inji imamu al-qurtubi malaman mu na malikiya sun ce la yufahamu min hadha al-hadith anna hadha al-jan alladhi qatalahu al-fata kana musliman kada fa a fahimta cewa wannan macijin da wannan ainihin wato yaro ya kashe kar a ɗauka musulmi ne shi wannan wato aljani ne musulmi a wa annal jinna qatalatu bihi qisasan dan waɗansu na iya cewa musulmi ne amma 'yan uwansa aljannu suka kashe wannan yaro saboda ya kashe musu ɗan uwa li'annahu law sallama anna al mashru'un mashru'un na wa bainar jinni da a ce ma akwai ƙisasi in mutum ya kashe maciji a kashe shi ko in mutum ya kashe aljani a kashe shi lakana inna ma yakunu bil amdi al mahab shi kisasi ko tsakanin mutane ana yin sa ne idan an yi kisan da gangan amma kisan kuskure akwai kisasi a kansa babu sai dai ka biya diya kuma kai kafara amma babu kisa wa hadha al fata lam yaqsid bai yi nufin ainihin ya kashe wanda ya tabbata musulmi ne walam ya ta'ammar ƙasar lamsu musulma bai ganganta kashe ran da ya san musulma bace lamta lam inda hu ilmun min dalika dan baya da wani lam inda hu ilmun min dalika bai da wani ilimi game da wannan wa inna ma qasada qatala ma wiga qatlu nau'ihi shar'an yayi kokarin ya kashe abin da shari'a ta yi umarnin a kashe irinsa fa hada qatlu khata dan haka nan idan aka samu ya kashe wani ne wato daga cikin aljanu musulmai to wannan kisa ne wanda yake na kuskure wala kisasa fi kuma kisan kuskure babu kisasi a kansa bal aula an yuqal inna inna kuffar jin lokacin to aljanu sun abin nan <laughs> to yan uwa a gurguje na so mu karanta wannan isa gaba ɗayanta saboda mu san yadda za mu yi mu'amala amma a dunkule duk abin da za mu karanta a nan gaba zuwa ƙarshen wannan kisa wato abin da zai gaya mana shine abin da muka riga muka ji a baya da yawa za ka ga an ga maciji a gida to idan an ga maciji a gida kada a yi saurin kashe shi me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana kashe macizan gida kuma hadisin da yake cewa inna bil jannati jinnan su mace zai galibi za ka su aljanu ne da yawa aljanu ne suke yawa zama mace zai to in an sami irin wannan a gida yadda ake gane aljani ne ko ba aljani ba ne a yi ƙoƙarin a yi masa a magana a ce fita ka bar gidan nan a ɗauko wani abin kora a kore shi in ka ga ya dawo to ba ba ba musulmi bane ya zo ne dan ya illa in dai an kore shi ya dawo to ya illa ya zo yi da ka ai a dauki mataki a kansa domin ba ki ba dauka ba zai yi ainihin abin nan zai yi illa saboda ka irin waɗannan abubuwa yan wa ah, dole ne mu ainihin wato ah, koyi yadda za mu yi mu'amala da su domin kada su cutar da mu kuma kada mu je ko mu wa shari'a idan ba mu bi dokar da aka ainihin wato gindaya mana ba to lokaci ya cin mana ban kai gabar da na a ce na mun kai ba akwai bukata ko abin nan ina ganin ba wani sabon abu da za mu samu illa dai wato abin da muka riga muka faɗa din nan shine dai za mu dinga ganin ƙarin nassoshi waɗanda suke nan naga cewa ai eh, lalle hakan ya kamata ainihin wato ayi kuma eh, addu'an nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mu dai mu yawaita yin ta duk wanda zai zauna a guri yace bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim manzon Allah ce duk wanda ya karanta wannan sau uku Allah ba zai bar abin da zai cutar da shi zo gurin da yake ba kai ka karanta ƴaƴanka masu wayo su karanta in ba su iyawa karanta musu a ɗakinsu matarka ta karanta kowa a gidan ya karanta Allah zai tsare ku daga duk abin da kuke yin tsoro an gane ko idan za zauna ko irin kantin nan da ake yi mutum ya sabon kanti mutum yayi yi sabon gida mutum ya yi sabon kamfani sai a ce a ɗebi malamai a je a yi sauka wannan a ce a ce wannan ma mai haƙuri ba a ce a yi wannan ba wato ita shari'a malam sauƙi gare ta yanzu saukan nan da ake ɗiban malamai su je yi kyauta suke yi to wani baya da kuɗin da zai biya a yi masa wani baya da kuɗin da zai biya a masa kuma sai ya dauka duk mutumin da ya gida bai sa an yi sauka ba kamar wani abu zai iya faruwa a kansa a'a addini abu yake kawo mana mai sauki annabi ya ce duk wanda ko masauki aka sauke ka ka je wani gari an sauke ka masauki ko kana tafiya kwana ya kama ka a wani guri ko a dokar jeji ne ko a karkashin bishiya ne kwana ya kama za ka yi kai ko hotel ka je ka kama za ka kwana ko kai ka gina gida ko ka gina kanti za ka tare ba sai ka ɗauko kowa ba kawai abin da za ka ce bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سنوكينا شيكينا ka yi da niyyar Allah ya tsare ka daga duk wani abin da zai cutar da kai to duk abin da zai cutar da kai Allah ba zai bar shi ma ya zo gun ba amma sai kun kawo kafin alƙalin eh a to haka za a ba da bara eh addini sauki gare shi uwa sauki ne da shi yanzu wannan duka faɗan nan su ne so uku da Allah minti nawa na dauka ina bada in an yawa dai minti biyu ko uku ko minti daya kuma ka na farko ka bi sunna kuma wanda ya faɗa bakin da baya ƙarya ne to kai zai ka ce wai in kai sabon gida sai wani ya zo sai ya ce maka ga wata tukunya za a sa kaho kahon za a zuba layu shikenan maganin barayi an ce wani ya irin wannan aka sa tukunya a tsoro wannan tukunya din dai tana tsoro to ba dai barawo ya shiga gidanka ba ana sawa sai barawo ya zo ya je ya yi sata a gidan da ya zo sai ga tukunya sai ce bari ya haɗa hadda ita Tukunya ma sai ya waje da ita muka tsiya kaga ta yi shirka kuma ga satar an yi maka amma wannan ka bi sunna ko da Allah ya kaddara wani abu ya same ka amma dai ka bi sunna ko baka ba ka bi sunna kuma ga sauki baka kai shi ko kobo ba bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim ka fada so uku Allah zai tsare ka daga duk abin da kake ki Allah ka tsare mu Allah ka kare mu na'am ba lokaci to taimakon jiya naira dubu ɗaya da arba'in dubu ɗaya mun san daga inda take arba'in nan ce ba sani ba wannan ba na mai wani a kawo man san na to na mai to wannan dai yana gaba nan ba ne ma duba an da to Allah ya sa mu dace wa. na ga dai gaba ɗaya na jin kun shafa fatiya kun rufe taimakon marayu kuma ni na ganin taimakon marayu na yanzu na buƙatar ku ci gaba da taimakawa saboda wallahi bayan wanda aka bawa kullum bayan Allah zuwa suke kuna nan rannan kuna kallo na fita wata baiwa Allah ta zo tana ta rusa kuka da marayun ta taho sai da wani bawan Allah ya dan kawo wani abu ya bata so kullun zuwa suke yi ko daga kun bude musu ko daga kun bude musu kofa wata bata samu labari ba sai yanzu to in kun da din in ba mu samu an ba su ba alhamdulillah la yukallifu Allahu nafsan illa mun yi bakin abin da muke iyawa ni ina ganin ma banan wallahi an an an mai kokari saboda ban taba zaton ma za a sami wada abin da aka samu ba domin kowa kuka yake wayo Allah wayo Allah kowa ka taba amma duk da haka nan da dan abin da muka yi anan da sauran wanda ya zo mana kun ga an samu wani adadi wanda yake mai mai mai mai kwari wanda dai kai da bara baka amma dai alhamdulillah an samu gurgudan da Allah ta'ala ya nafa a samu Allah ya saka wannan suka taimaka ta kowace irin fuska domin an samu kaya akalla ya haura na naira miliyan goma akalla kayan da aka samu aka raba musu ya haura na naira miliyan goma ina laifi eh, ba laifi an samu tsakanin sutura da abinci da kuɗi abin da aka babba su muna roƙo Allah ya saka wa duk waɗanda suka taimaka da alkhairi Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara taimaka mana Allah ya kalli wannan abin da muke a matsayin addu'a ga wannan jiha ta mu Kano Allah duk wani abin Allah ka nesanta shi da wannan Kano Allah ka nesanta Kano daga duk wani abin ki Allah ka ba wa Kano da jihar Kano zaman lafiya da Najeriya gaba daya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah waɗannan fitintunu da suke damun mu Allah ba wanda zai iya mana maganin su sai kai kadai Allah wannan hidima da muke yi wa marayu Allah ka kalle ta a matsayin addu'a muke wa wannan jiha da wannan ƙasa da wannan al'umma Allah ubangiji ka faranta mana Allah ubangiji ka faranta mana Allah ka ba mu ikon rike wannan amana da ake danka mana Allah kar ka bamu mace wani abu daga cikin wannan amana komai kankantarsa abinda aka ba mu ma marayu Allah ka hana mu cinsa ka ba mu abinda zaka raya mu ta wata hanya ta daban Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah ya taimake mu baki daya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum